Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni azima bashir aminu daga nan sashen hausa na radio france international rfi shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa shirin a wannan mako ya yada zango ne a tarihin najeriya inda wani binciken ƙwararru ke cewa cikin duk yara goma da ake takaddama a kansu galibi akan samu shida cikinsu waɗanda gwajin ƙwayoyin halitta na dna ke gano cewa iyayen da ke tare da su ba su ne mahaifansu ba dangane da wannan ne shirin namu ya mayar da hankali a yau inda wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya zanta da wani babban likita a asibitin wuse da ke birnin tarayyar najeriya dr salihu ibrahim kwaifa don samun ƙarin bayani game da wannan bincike kan ƙwayoyin halitta ko kuma DNA a turanci. Shi wannan deoxyribonucleic acid ko DNA shine kwayar halittar bil'adama wanda yake mutum zai gadon shi rabi daga uwa rabi daga uba. Kamar alamu ne na wato zama dan adam naka kai kadai. Kowa na da nashi DNA. Amma mutum ya gado daga uwa daga uwa da uba ne. Saboda ka za a gane wance uwarka ce ko kuma wani babanka ne. Kuma ana gane wanda yake yan uwanka ne ko uwa daya ko uba daya ko kuma danginku ne ko kakanninka ko kuma ku za a gane ta ta bincike na DNA. A takaddama ana samu kusan kashi sittin ba 'ya'yan ne. Abu ne da kake gani a tsari ma ya ma karbu mutane ma na zuwa ma a yi irin wannan tantancewan ko kuma sai ta kwaɓe. Yawanci wannan gwajin na DNA ana yi amma ba gwaji ne wanda ake yau da kullum ba sai an samu wato matsala tsakanin wato ma'aurata ko kuma tsakanin mazauna biyu wato ana kwankwanto ko 'ya'ya na uban ne ko ba nashi ne. to shine zai sanya a je a yi wannan gwajin to shi sanya ya dai ana yi ba wai sabon abu bane a ya tsohon abu ne amma yawanci ba a yi sai in akwai wato kwankwanto na daga wato dangantaka ƴaƴan ko na uban ne ko ba na uban bane to shi sun yi hagan kamar na abu sabo to shi duwan akwa gwajin akwai wato takaddama tsakani shi sun yi aka ce to wanda akwa gwajin dukkan su ba wai mutane bane masu zaman gari wanda ba matsala ba a duk masu matsala ne to a cikin su an samu kashi 60 wanda ke duk wato abin da suke zato haka ne ba su ne iyayen yaran ba ita wannan ah, gwaji na DNA da takaddama dai kamar yadda da kai bayani ke kawo ta gwaji ne da akan samu a kowane asibiti ko kuma sai wurare na daban musamman ne za a iya samun irin wannan a'a ba kowace asibiti bane ake samun wato na'urorin gwajin wato daina sai manyan asibiti kuma manyan ɗakunan wato bincike wato gwaji ne da ake yi za a dan kankare wato abun baki da baki ne ake ɗiba kuma za a sa abun kamar na auduga ne sai a ɗebo gefen bakin a dan kankare bakin a shahi bakin da shi to za a samu wato kwayakwan halitta na baki to su ne za a duba a gani. To baya ga tattaunawar da ƙwararren likita mun kuma ne mijin ta bakin farfesa Usman Muhammad masanin zamantakewar ɗan adam a jami'ar Bes da ke Abuja wanda ke cewa ko shakka babu idan har binciken masanan na kan gaskiya to kuwa na matsayin babban koma baya wanda ke barazana ga al'ummar da za su zo a nan gaba. Idan har irin wannan yana faruwa lallai akwai matsala na zamantakewa tare. Matsalar da za a samu na zamantakewa shine generations wasu za su lalace jinsin mutane da ake haihuwa ba ta halarci aka same su ba to kai kanka ka yi tunani ana cewa wa'innan fa su ne fa za su zama manyan gobe idan Allah bai gyara tunanin su ba da natsuwa irin wa'innan mutanen to idan ka ga wani ƙasa da za ta samu natsuwa aiko zai wahala saboda idan har bayan su ya dame su da yanda aka same su da yanda iyayensu su ba su kyautata masu ba ta fannin wannan auren da samun su da kyautata masu a rayuwa to kuwa al'amarin su zai muni sannan kuma wasu irin irin ɗabi'unsu zai muni sannan za a samu mutanen banza ne wanda ba sa tunanin komai don komai za su iya yi ta yadda aka same su za su halarci wasu ba abin da ya dame su to a irin wannan zai yi wahala in ba Allah ya taimaka ba sannan kuma Allah ya sa natsuwa da gyara a cikin wannan jinsi a samu ƙasa mai albarka domin su kansu ba su da albarka ba a samo su ta hanyar albarka ba to saboda haka ni na sha jin wannan kuma na yi dogon tunani a kai kuma in maganan dai zamantakewar tare ne gurɓata ƙasa yake yana lalata jinsin mutane yana kawo wani shakku da rashin riƙe amana tsakanin su irin wannan jinsi to wannan kenan dangane da dambarwar da ke tattare da wannan bincike da ke nuna yadda wasu kan reni 'ya'yan da ba nasu ba bisa rashin sani da kuma ƙin zurfafa bincike musamman ga gwajin na dna idan har ta kai ga takaddama akan yara shirin na lafiya jari ce ya zanta da wasu masu sauraro. Takaddama ta kan fara ne akan shi namiji idan ya fara ganin wasu halaye wanda ba na shi ba a kan yaro ko yarinyar da ake tuhuma cewa ba tashi ko yake tuhuma cewa ba tashi ba ce. Hakika abin da ya kawo wannan batancin a cikin al'ummar mu na Najeriya shine um, iyaye suna gudun zuciyar 'ya'yansu ne ba 'ya'yan ke gudun zuciyar yara ba kamar yadda da yake. So kuma duk idan aka samu irin wannan abun Eh, yarinya za ta yi ko yarinya za ta yi abin da take so tana gidan iyayenta kuma tana ɓoye musu kuma ko da ita uwar ta sani ba ta ɗauka wani mataki da ta gaya ma uban cewa lallai halaye ta canza so ya samu irin wannan so ko da za ta zo kila da ciki za ta zo gidan shi mutumin da ke fama da wannan takaddama muna fata iyaye za su tashi tsaye a kan wannan mugun halin da muka samu kanmu a ciki na ganin kenan hakika akwai ƙanshin gaskiya a cikin wannan bincike da shi wani farfesa ya yi duba ga yadda tarbiyya take taɓarɓarewa a halin yanzu cin amana ya yawa ga ma'aurata wanda za ka ga kusan kamar yadda ya faɗa a can kudancin ƙasar nan abu ne wanda ya nisa wanda kuma a halin yanzu a arewacin ƙasar nan abin ya fara wanzuwa hakika wannan bincike bincike ne wanda ya kamata a ce an yi nazari hankali sosai a kansa kuma an gano hanyoyin da za a magance domin gaskiya makoman al'umma ta gobe abu ne mai cewa abu ne wanda za a ce an shiga wani halin ni'asu abu ne wanda za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin diyayin da aka ce gida na aure ya rushe to hakika al'umma ta rushe domin ma'aurata nan ne inda ake samar da al'umma ta gari in har an an haifi ɗa ta hanyar da ya dace da ma'aurata ba tare da cin amana ba to za ga an samu 'ya'yaye na gari masu tarbiyya waɗanda za su jikan iyayensu za su jikan makotansu za su jikan al'ummar da suke kusa da su za su ji kan al'ummar da suke kewaye da su gaba kiɗa don haka gaskiya makoma al'umma a nan gaba abu ne wanda yake buƙatar gwamnati ta shiga cikin wannan al'amari musamman ga tarbiyya ya kamata ce a makarantu an sa tarbiyya sosai ga wanda su iyaye za su tsaya iya junansu kada iyaye su ringa cin amanar junansu ko namiji ya ringa zuwa ga wasu ko ita matar ta ringa zuwa ga wani wanda ba ga majinta ba hakika hakan zai iya haifar da tarbiyya. To da yake wannan matsala ta fi shafar mata kai tsaye la'akari da cewa su ke taka muhimmiyar rawa wajen haddasa ta. Mun ji ta bakin wasu mata inda muka fara da Hajiya Safiya Aliyu Umar. A matsayina na mace kuma 'yar Najeriya wannan abun abun daga hankali ne a ce an yi bincike kashi sittin na ma'aurata da ake takaddama a kai. A waye gari 'ya'yan ba na iyayen ba ne yaushe gurɓacewar al'umma ta yi haka yaushe lalacewar ta kai haka dole ne mu tashi mu gyara tarbiyyar mu kuma mu gyara mu'amalar mu mu ji tsoron Allah domin idan gurɓacewa ta yi yawa cikin al'umma to za mu iya ganin masifu iri daban-daban kuma Allah ba zai bar mu ba da wannan nake jan hankalin mu dan Allah maza da mata mu ji tsoron Allah mu gyara tarbiyyar mu eh to anan abin da zan iya ce miki shine muna a yankin arewa gaskiya ba kasafai aka yawan samun irin wannan matsalar ba saboda mu idan kika duba kika gani da ilimi da kuma addini mu addinin mu da yake ta san ta haramta irin wannan abin haka ba a fiye samun shi a nan arewa kasafe ba wai na ce bai faruwa ba ne yana faruwa a arewa amma kuma ba kamar yadda shi wannan farfasan ya wannan binciken kuma ya gano ana yawan samu a jihar Legas wanda su can gaskiya a kaso goma da ya faɗa tabbas za a iya samun kaso shida wanda ake samun wannan lamarin amma munan ta yankin arewa a kaso goma nan bifi ki sami kashi daya zuwa biyu da ake samun wannan irin faruwar lamarin. To wannan kenan bincike dan ya nuna yadda wannan matsala ke kokarin zama ruwan dare hatta tsakanin al'ummomin da a baya ba a saba ganin hakan a cikinsu ba. Tumadala duka-duka kuma a nan shirin namu na wannan mako zai da sa'aya. a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilin mu muhammad sani abubakar sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya